sanan tsakanin dawi isu da shi da idi yaro amma dawi isu sai ka bi hankali wallahi idi yaro dan kokowa na wanda yake ko shi tsoro abayi idi yaro bai tsoro kwata kwata Allah dawi isufu da yake idi yaro ne barai gaban dawi isu amma Allah kuma idi haka kone shi na ji da kawatai tsakanin idi yaro da dawo isifu kenan kokowa tsakanin dawo isifu da idi yaro wallahi idi yaro da shi da dawi isufu dawi isufu sai ka bi a hankali idi yaro akwai kokowa bai tsoron babba duk da shike hankali idin shi ma nace ma ta kadari ne kenan nan, muna tare da alhaji iyo mai leda hankali kakani ce muku kakani ce muku wallahi idi yaro ya kai an na gaya ma an na ce ma idi zan bagare to sheko ya samu kawa an manta kumce yanzu na masura ke son ɗarmu na masu ke son darmu na masu hankali sheko hankali sheko yanzu da alamu kowa ya hasala Allah ya kofi nan kowa ya hasala yanzu kai za ta yi sheko ya hasala na masu ya hasala dole sai wani ya ba da kawa ko shi na so ko ba ya so sheko bai tsoro ibrahim na masu kawa to sheko wannan kofi na bambai da ya wuce kwanakin bashi ya ɗauko shi to yanzu to an kama kawai sheko an kama kawai sheko kai sheko ya kumce Allah sheko sheko ko kowa garai shoko kokowa fai da tsoro sheko kwata-kwata an bushe wala sheko gyara bancan eh, tarawa kai kayi na masura ce ba yau ba to sheko ya samu. ka gani ta kumce Allah ya sheko kai amma sheko tashi hankali na sheko Allah ya sheko bai da dadi cha cha cha cha kai ji kokowa an samu gindi sheko an samu gindi sheko an samu gindi sheko yanzu wa sheko kada shi ne aiki in ba ku gani kai an da sheko kam zakiru zakari da shi da lo almunaqqani lo almu shi ma balagi ne barkalla yanan zakiru sai ka bi a hankali gaban nu almu Allah yi nu almu shi ma balagi ne zakiru zakari gashi nan ga nu almu nan mai bance shi ne nu almu eh amma ba ta ce ko ina ba zakiru zakari ya so kai an kada nu almu zakiru ya kai Allah ya zakiru ya kada kai kai kai kai Allah wallahi shafi sadar sa aikin ka zakir zakari ya Allah wallahi to to yaro gobce mai dauka bidawo da taushe wanda gwadawa ba a gwade ba a gwade yanzu muhammadu ka daɗe da shi da sheko saru Man sa za shi ka bida ka zama Ai ba kai da To ina an kai an kai koko da an kai kai. Nan ga wurin. Nan yanzu. Wannan bakin ciki na an kama shoko. Bakin ciki na an kama shoko hoton. Yanzu dai ga kuma. Ya magana. in eh, ta ina ta kunna sai ta yi kwari tabbas ta bi kyama mun to ana bi kai ba ta zo kuma saman mota ta kuma ko kowa ya ba kai kai Sheko sheko sheko sheko. sheko sheko sheko sheko Arkasını bak, bak birinin arkasını çek. Abuşa, abuşa. Abuşa, abuşa.

maliki dan malam Haji Awal yanzu Alhaji Ada Alhaji Mahmudu Isaka Tagule Alhaji Ahmad Turjani Alhaji Yahya Ado Kurkutulu Alhaji Zahe Babba Gaya yan group commando cha cha cha cha cha cha cha cha cha mai ban shawa wallahi mai cin kokowa kai kai kai kai kai kai samne kaushe murkushe wallahi duri ya gama wallahi ya kada cha cha Badru Zakari Abdul Salah Sumaila Cha cha cha cha cha cha cha a Côte d'Ivoire Idin e Bidawo ya zo masu kallon Abdul Sumaila shine mai bance barkan lakato gaban Zakir shine Zakir mai guntun Hondo amma tsaba ƙarhi abdulsallah sumaila akwai tsaba ƙarhi wallahi barkalla sai dai da wayo yanzu isaka ta kule alhaji muhammad gidan na ruwa alhaji asuma na shigo a can bodi katanga mai awaki tukut alhaji ya ado kurkutulu alhaji kabiru gidan na ruwa alhaji kulla alhaji amar turjani alhaji asumana ta sanda eh, eh to to to abdusala abdusala ya bankara abu sale a bangaren zakiru wallahi abu sala ke son bankara amma ba ta she ko ina ba fata ma sai alela alhaji asuman alhaji abbas kwasama alhaji asuman garanga mai shemushe kwanci fele muna ta da alhaji musa a Iliya Abin Martoto, Abdulsala ne sai ɗaukaka amma bata je ba. kai kai amma yau akwai kokowa ta ƙari. Na rance da Allah. Ya so ɗaukaka shi kuma Zakir ya shiga. Abdulsala ya danne. Ba wanda ya ji dadin wani. Waka zaman final ce wallahi. Zaman final ce. Allah zaman final ce wannan. Cha cha cha cha cha cha cha cha. Allahi. Kokowa tsakanin Abdulsalam Sumaila da Zakiru Zakari. Abdulsalam Sumaila tsaba ƙarhi. Zakiru Zakari iyawa. Hankali. Zakiru ya faɗi. Zakiru ya faɗi. Abdulsalam Sumaila ya kai. An bushe! An bushe! Zakiru Zakari, Abdul Salah Sumaila, cha cha cha cha cha cha cha, a Cote d'Ivoire, Idin Bidawa ya zo. masu kallon mu abdu samaila ne mai bance barkan lakato gaban shi shine zakiru mai guntu hondo amma tsaba karhi abdu samaila akwai tsaba karhi wallahi barkalla sai dai da wayo yanzu ta takule alhaji muhammad gidan na ruwa alhaji asumana na shigo a can bodi katanga mai awaki tukut alhaji ya ado kurkutulu alhaji kabiru gidan na ruwa alhaji kulla alhaji amar turjani alhaji asumana ta sanda to to to abdusala abdusala ya bankara abdusala ya bankara zakiru wallahi abdusala ke son bankara amma ba ta she ko ina ba fata masu sai alela alhaji asuman alhaji abbas wasama alhaji asuma garanga mai shemushe kwanci fele muna ta da alhaji musa a nan iliyamin martoto abdulsala ne sai ɗaukaka amma bata je ba abdulsala kai kai amma yau akwai kokowa ta ƙari na rance da allah ya so ɗaukaka shi kuma zakir ya shiga abdulsala ya danne ba wanda ya ji daɗin wani Waka zaman final ce wallahi zaman final ce Allah ya zaman final ce wannan cha cha cha cha cha cha cha cha Allah kokowa tsakanin Abdulsalam Sumaila da Zakiru Zakari Abdulsalam Sumaila Abu Karhi Zakiru Zakari iyawa hankali Zakir ya faɗi. Zakir ya faɗi. Abdul Salah Sumaila ya kai. Abdul Salah Sumaila ya kai. Zakir ya faɗi. To Nura Hassan. Iro Sala, Nura Hassan sai ka bi hankali. Iro Sala ne ya saka da rabo Na Malbasa. Nura Hassan da shi da Iro Sala. Wallahi Mansour Hassan. Yara. gyara. Arbitir. Yara. Iro Sala da shi da Nura Hassan. Nura Hassan ka bi yaron na a hankali. Saboda 'yan sababi ne 'yan sulusulun ne. Kana tausa wani waje suna bulla tsama wani waje. Dole sai ka nazara koko nan. Da Iro Sala nan ya zaka da koko a ɗan malbaza. Da yake a gaban Nura Hassan banza ce na san dai. kuliya ke ce da kuwa Allah yara suna son nuna sun kayi su ke ce hidi da kuwa Cisco yaron kaya nura san to a shaka kada moci nura san Albitir gara albitir albitir gara Ai nura ya kada Allah ya ya kada haba na ce hankali hankali hankali hankali dan buza yake runguma dan buza yake runguma wallahi dan buza yake runguma abdullahi kai wallahi dan buza ya sha kasa abdullahi tambaya kai wallahi kai kai kai kai kai wallahi dan buza ya sha kasa gaba abdullahi tambayi alhaji zahe babban gayya cha cha cha abdullahi tambayi dan sababi ne abdulsalam sumaila abushe da shi da messi messi na keta ala kuma wallahi mabashar salu mabashar alhaji ayi tsambo alhaji shehu wanzamni ne ya mai alhaji shehu ada alhaji baro yaro kunan awal messi alhaji asuman garan gamarke yakubu garan gamarke sha'ibu garan gamarke bari garan gamarke shi da messi wallahi yan gurma sai abdulsala sumaila ga messi nan da shi da abdulsala sumaila amma wa hankali abdulsala sumaila ya sarba messi messi kai bashi wallahi messi messi kai bashi na rance da allah a ah, gasa ka ya ba gasa gasa wallahi na gidan garra ibrahima yaron ka tsira muhammadu abdulsala wallahi abdulsala ya